Bismillahirrahmanirrahim. Ladidin ƙauye, babi na goma sha uku. Momi da dadi me zai hana ku yafe wa yaya Umaid, tunda har ya gane kuskurensa. Ku tuna fa Allah muna yi mashi laifi a kullum kuma mu roƙe shi ya yafe mana. Wasu ma ba za su roƙe shi ba kuma baya fushi da su. To don hasken Annabi Muhammad kowa ya ce sallallahu alaihi wa sallam mun yafe maka. Momi ta ce idanuwan tana tsiyayar ƙwalla. Dadi ma cire farin gilas ɗinsa ya yi ya ce, Mun yafe maka Humaid. Wani farin ciki da nishaɗi suka ziyarci zuciyar shi, da ɗaga hannu ya sama yana gode wa Allah. Dadi ne ya ce, To saura maganar takardar saki. Humaid ne ya ji ƙirjinsa na dukan uku uku ya ce, Dadi ai na ɗauka shi kenan. Mami ce ta ce yanzu dai zaɓi ya rage ga mai zaman gidan. Khadija dai an ɗaure mata kai don ta rasa ya za ta yi. Kawai ta fara kuka tana cewa wallahi ba zan koma ba. Ran momi ya ɗan ɓaci kaɗan to kun san tsakanin ɗa da uwa sai Allah. Haka aka tashi taro abin babu daɗi. Washe gari har ƙarfe goma bata ko falo ba. Momi da ba ta iya daura rashin ganin ta yasa ta nufar ɗakin Khadija. Zaune ta same ta tana ta gurshe gursheƙen kuka. Momi ce ta dafa ta ta ce, Au akan maganar Humaidu ne kike wannan kukan? to sha ki sai kin yarda zaki koma amma ina son baki shawara in har kina son sa to wallahi kar ki zurfa fa ja masa rai in ko ba a son saki yi magana tun wuri shiru ne ya biyo baya momi jan Khadija ta ki magana ya sa ta miƙewa ta fice kuka ne ya kubcewa Khadija ji take yi da ma mutuwa ta ta huta da duniyar nan saboda kuncin da take ciki gobe juma'a gobe ne ɗaurin auren Humaid duk da bakin cikin da Khadija take ciki bai hana ta murna ba Karɓo kayanta ta yi a gurin Momi tana ta yi mata godiya. Dadi ko tun kafin bikin ya gama tashi siyayyar haka ma Jalal. Kowa na gidan shirin zuwa ɗaurin aure yake yi, Humaidu kuwa shi ne kan gaba. Misalin karfe biyu dubban jama'a suka shaida ɗaurin auren Jalal Adam da amaryarsa Saudat Kabir a kan sadaki dubu ɗari. Kowa ka gani yana cikin farin ciki. Ango kuwa in ka ga bakin nan kamar gonar auduga. sai gaggaisawa yake yi da mutane, suna ta yi masa Allah ya sanya albarka. Shirin komawa gida suka yi, saboda za su yi shirin zuwa reception gurin rawa. humaidu na shigowa da fara'arsa kamar shine angon ya ce wa Momi, an daura fa. Cikin farin ciki Momi ta kwararo addu'o'i tana murna, cikin zuciyarta ko sai ta ji tausayin Humaid sosai, amma a kullum tana addu'ar Allah ya sa Khadija ta so shi. Motoci ne za su wuce, ita ko Khadija ba ta san lokacin tafiya ba domin ta tafi gurin kwalliya. Ba su jima da wucewa ba sai ga ta nan ta dawo. Momi na ganin ta tace "Kai, kai, kai, kai, ko amarya albarka." Dariya Khadija ta sa tana cewa, "Momi bari in je in shirya kar masu hoto su zo." rike baki Momi ta ta ce, "Tab aiku wasu wuce." Idan idanuwanta sun yi rauro alamun za ta yi kuka ta ce, "Na shiga uku ni kam, wa zai kai ni?" Momi ce ta ce bari in kira humaid ina tunanin ƙila ba su fara ɗaukar 'yan matan ba. Wani kishi ne ya taso mata amma bata nuna inda momi za ta gani ba. Ringin ɗaya biyu aka yi sa'a ya ɗauka. Assalamu alaikum ya ce. Momi ce ta ce wa alaikum salam ka zo ka ɗauki matarka ta rasa mota. Cikin zumuɗi ya ce gani nan zuwa momi. Khadija ko har ta shige gida sa kaya saboda kafin ta tafi ta yi wanka. Tana sanya kayan suka fito da ainihin kyawunta. In ka ganta za ka rantse ita ce amaryar, duk da ni ma ban ga amaryar ba. Da kyau ta sa siket din domin ya matse ta sosai, ga kuma takalmi mai tsini sosai, ga naɗin gwaggwaro da aka yi mata. Ɗan kunne da sarka ta sa ta ɗiba kuɗaɗen da ta kai aka yi mata canji, aka ba ta sababbi. Mayafin kayan ta yafa a kafaɗa. Ɗakin Momi ta nufa. Momi na ganin ta ta rangaɗa guda. Mutane sai kallonta suke yi wasu na gulma wasu na cewa ta ba su sha'awa. Momi ce ta ja ta gefe ta ce, Felis wata kar ki yi wa mijinki rashin kunya, kin ga can jama'a suna kallon ku don Allah ba don ni ba.” kuyar da kai Khadija ta yi, ta ce, “Momi wallahi ba zan yi mai rashin kunya ba.” Cikin jin daɗi Momi ta miƙo mata dubu biyar sabbi ta ce ta yi manni. Godiya ta yi wa Momi. Suna cikin magana sai ga Humaid nan ya shigo cikin shadda mai ruwan kofi, shi ma fa ba ƙaramin kyauye ba, kai ka ce shi ne angon. Durƙusawa ya har ƙasa ya gaida momi. bayan ta amsa ne ya shiga ya gaida jama'ar da suka taru, daga nan ya fito ya yi wa Khadija magana, cikin yanga ta ce in zo mu tafi, wani kallo yake yi mata mai kama da na so, masoya kenan. Momi ko ganin hakan ya sa ta shigewa ciki, Humaida cikin wani salo mai jan hankali ya ce mu je lokaci na tafiya. Oke ta ce daga nan suka wuce, gidan gaba ya buɗe mata, shigewa ta shi ma ya shiga. Duk wannan ladabin da Kadi take yi wa humai duk a cikin umarnin Momi ne. Driving ya fara yi cikin ƙwarewa, riƙo hannunta ya yi da ɗayan hannun shi ɗayan kuma yana driving da shi, ko ƙala ba ta ce ba. Da isar ya yi fakin gurin da kowa ya faka motar shi. Fitowa yana jiran Khadija ta fito. Abinku da gimbiyar mata sai da ta jima yana tsaye sannan ya fito. A yangance take tafiya. Umaidi ne ya hango wasu samari suna karewa shigar Khadija kallo, cikin zafin nama ya riko mata hannu suka wuce, da shigar hol ɗin kallo ya koma kansu, sai tafi ake yi musu. Kusa da amarya Khadija ta zauna shi kuma Humaidi friend ɗinsa na ce mai ga guri yana ce masa shi fa kusa da gimbiyar zai zauna. Dole aka miƙo wata haɗaɗɗiyar kujerar ya zauna. Kamo hannunta yayi yana mata raɗa a kunne. Ni ma fa ban ji me ya ce ba. Na dai ga duk suna dariya. Duk abin da suke yi Dr. Umar yana yi musu hoto. Kiran amarya aka yi da kuma ƙawayenta. Miƙewa amarya ta yi Jalal kuwa yana riƙe da amarya, don haka suka miƙe a tare. Yana ce mata, wannan fa matar yayana ce. Cikin fara'a amaryar ta riƙo hannun Khadija ta ce, ki taso mu yi rawa. Da yake da ta san rigimar Humaid ko kallon shi ba ta yi ba, amma tana jan hannun Khadija, saboda daga ganin ganinta da ta ji ta shiga ranta sosai da sosai. Humaidi kuma damƙe hannun Khadija ya yi wai a dole ba za ta yi rawa ba. Fakar idan shi Khadija ta yi ta miƙe aka fara cashe rawa. Ganin bai hango ta ba ya sa shi tashi yana leƙe. Hango ta ya kusa da mai ɗaukar hoto. Zuwa ya janyo ta yana mata kallon so, amma fa akwai kishi oba. haka dai aka yi abubuwa kamar su yanka kek da kuma ba da tarihin amarya da sauransu. Ana shirin tashi ne aka sake kiɗa, mata da maza suna rawa. Homais na waya Khadija ta miƙe ta je ta fara rawa, cikin zafin nama ya figo ta yana cewa, "Kina da hankali kuwa?" Ko kula shi ba ta yi ba ya riƙe mata hannu suka fice. Daratu wani katafaren hotel suka je, kayan daɗi ya sa aka kawo musu. Sun ci sun ƙoshi daga nan ya wuce gurin mai sai da kaza, guda biyu ya siyo saboda ya san mutuniyar akwai son cin daɗi. Daga nan ya wuce da ita wani katafaren shago, kaya ne na makasu su dogayen riguna da sauransu. ce mata yake da zaɓi wanda ranki yake so. Cikin zumuɗi ta hango wata riga da tun tana budurwa take burin sata, amma saboda tsananin tsadar rigar ya sa ta haƙura, yau kam za ta gwada ɗauka ko zai siya mata. Nuna rigar ta ita ce, ni dai wannan rigar nake so. Humaidi ne ya ce, to ita kaɗai ta ishe ki? ita ce, saboda tana tunanin in ya ji kuɗin rigar cewa zai yi ya fasa. Miƙa rigar ya yi mai lissafin kuɗin kayan ne ya ce dubu hamsin take. Cikin koɗar ya ce, oke. ya ba da ATM aka cire suka wuce. Mamaki ne ya cika ta, amma babu bakin magana ta yi shiru. Hanyar gidan shi ya nufa da ita. Zaro ido tai tana kallon ikon Allah. Momi ce take kiran shi a waya. Ganin kiran ya sa shi cewa "Osh Momi." Ɗauka ya ce "Momi mun dawo fa." Momi ba ta yarda ba ta ce "To yanzu kuna ina?" "Mun je kasuwa" ya ce. A taƙaice Mom ta ce "To, maza maza ku dawo gida." Farin ciki ne ya dulluɓa Khadija ta fara dariya tana cewa, “Ah, kaza ina komawa gida zan ci abata.” Shi ko haushi ne ya cika shi, ganin yau fa Momi ta takura masa. Yanzu ya siyo kajin a ɓati kenan. ya tambayi kanshi. Juya kan motar ya zuwa unguwar su Momi. Suna isa yawan mai gadi ya buɗe mai ya shige da motar. Khadija ce ta juya ta hango ledar kazar a backside. Sai da ta fara buɗe ƙofa tukun ta janyo ledar ta arce da gudu tana dariya. Wata muguwar yunwa da yake ji gashi Khadija ta ɗauke kajin. Kai! ya ce yana mai ɗora kanshi a but ɗin motar. Cikin sanyin jiki ya shige falon yana mai sallama. Wucewa fat ɗin shi ya kwanta idanuwan shi a rufe. Amma ba baccin yake yi ba. Yana son su zauna da Khadija ya ji ko tana son sako kuma za ta sauya ra'ayi. Amma yana tsoron yi mata magana ta taso da abin da ya riga ya wuce. Bacci ne ya ɗauke shi. Yana cikin tunanin Khadija, wani mummunan mafarki wai ga Khadija nan wani mutumi ya rike mata hannu, suna ta gudu. A tsorace ya farka yana salati, cikin azama ya yi ɗin Khadija. Samun ta yi ta yi barci a kan sallaya, ga kuma filet ɗin da ta ci kaza da ragowar kazar a gefe. Zama ya shi ma ya cika cikin shi sosai sannan ya shiga toilet ɗin ta yi alwala, ya zo ya tada sallah. Yana idarwa ya kwanta a bayanta. Khadija jin mutum a kusa da ita ya sa ta kurma uban ihu tana salati. Lokacin dare ya yi sosai, don ƙarfe ɗaya na dare, Dadi ne ya fito shi da Mumi cikin razana, kai tsaye ɗakin Khadijan suka nufa. humaidu na jin alamun za su shigo ya shige toilet yana rawar jiki, ganin har ta koma barci ya sa su komawa bayan Mumi ta yi mata addu'a ta fice. Humaidu ganin Khadija za ta iya tona masa asiri ya sa shi komawa ɗakin shi babu shiri. Dadi ne ya tada da Humaid da Khadija akan maganar komawarta. Jiya fa Humaid kwana ya yana sallah akan Allah ya sa Khadija ta yarda. Dadi ne ya ce, To gare ki Khadija, za ki koma gidan Humaid ɗin ne ko kuwa? Dogon nazari ta akan kan halaccin da su suka yi mata. Ko ɗan cikinsa albarka. Gaskiya ko da ba ta son Humaid ba za ta iya duban idanuwansa ta ce ba za ta koma ba. Sun koyar da kai ƙasa ta yi ce, Na amince, ku zo ku ga rawar jiki, ko kun yarda dadi bai yi ba. Ba humaid ba har Dadi ya ji daɗi sosai, albarka ya dinga sa masu da kuma fatan alkhairi da zuri'a ba? Momi ce ta fito ita ma tana tsaye, tana jin duk abin da ake cewa, ba ƙaramin murna ta yi ba. gari wani gyara Momi ta fara yi wa Khadija, su dilka ne, su tsimi ne da sigarin sha magani dai kala-kala, ga su da ta jiki da ta kaya ga kuma kayayyakin ɗaki da Dadi ya sa a kawo daga kamfani a fitar da na gidan. Kwanaki kalilan Khadija ta sauya ta yi kyau sosai. humaidu kuwa jira yake yi a ce ya tafi da ita amman shiru, ya dai fara shawarar ya gudu da ita, sai da aka yi wata ɗaya da maganar sannan Momi ta amince yake zuwa gurin Khadija. Washegari kuwa Dadi ya ce ya tattara matar shi su wuce, ai kuwa kamar yana jira ya ce ta fito, Momi ce ta ce ya ƙara mata sati ɗaya. Komawa ɗaki ya yi yana kuka. Washegari kuwa ko ko sallama bai yi masa ba ya koma can gidan. Ganin sabbin gyaran da dadi ya sa a yi ya sa shi a farin ciki, yana alfahari da iyayen shi sosai da sosai, addu'o'i ya dinga kwararo musu, yana cikin hakan ne ya ji ana nukin. zuwa ya ya buɗe kofar. yana buɗewa ya ga kai tsaki ya ja cikin kufula ya ce me kuma kika zo yi gidana? Tsaki ta ja ta ce na je na zubar da cikin kuma yanzu takardata nake jira, cikin sauri ya yo kanta ko meye tana ya fasa, cikin azama ta ce Wallahi da ka dake ni, ka bani takarda ta in fice ma daga gida, domin wannan ai bakin ciki ne a ce mutum na son ka, in sun ji da igiyar aure a tsakani sai su gudu. Humaidi ne ya je ya ɗauko takarda ya rubuta mata abin da take buƙata. Godiya ta yi wa Allah daga nan ta fice. Shi kam ko damuwa bai yi ba tun da Khadijar shi za ta haifa mai ‘ya'ya. Sati ya cika yau ne ake shirye-shiryen komawar Khadija. Humaidi ne ya koma gun ta Umar akan a ƙara duba shi. Congrats yi mai yana dariya ya ce, a ci amarci lafiya, yanzu ka zama normal fa, dariya Humaidi ya ce, ni kam tun yau ma na ɗauki hutu sai wata biyar, dariya suka sa, daga nan ya wuce gida zuwa ɗauko gimbiya Khadija. Tana kukan rabuwa da Momi ya shigo, Momi ce ta ce, ka kula min da yarinya don Allah, in sha Allah Humaidi ya ce, daga nan Momi ta raka ta zuwa mota, tuƙi yake yi a hankali, har Allah ya kawo su gida lafiya. Tana sauka za ta fito, ya sunkuce ta ya goya ta ya dire ta a ƙayataccen ɗakinta, amma fa ɗakin ya yi kyau, ta faɗa cikin zuciyarta. humaid ne ya ce, Lovely, don zaki, ki biyo ni shine har da kuka. Murmushi ta ta nemi gefen gado ta zauna. Soyayya kuwa humaid ba ba baya ba, don jin Khadija yake yi in ta ƙara guduwa ba za ta dawo ba. Zai iya rasa rayuwar shi, lallaɓawa yake yi akan ta ci kaza. amma sai wani sharewa take yi. Murmushi ne ya suba cewa homai cikin zuciyar shi ya ce, kamar ba ita bace ce kaza. Haka ya dinga ba ta a baki tana ci tana yanga. Suna gama ci ya ce, so mu je mu yi sallah don nuna godiya ga Allah. A gajiye take amma ba ta da zaɓi dole ta miƙe suka je yin alwala. Suna idarwa ne yazo ya ja musu sallah raka'a biyu suka yi, ya yi sallama. Bayan sun yi addu'o'i masu yawa, ya ɗora hannu a kanta yana yi mata addu'a. Suna kammalawa ya miƙe ya nufi bedroom ɗin shi. Silifin dress ya je ya sako ita kuma lokacin tsabar gajiya kwanciya ta yi da kayan jikinta. Humair bai kula ta ba ya ja filo ya kwanta a can gefe. Washegari bayan ta yi sallah ta duba ba ta ga Humaira ba. Jin alamun shigowar shi ya sa ta durƙusawa har ƙasa ta ce, Barka da safiya yaya, Yawa, barka dai amaryar yaya. Da alamu ba ki damu da yayan naki ba ko? sun Sunkuyar da kai ƙasa ta tana wasa da yatsunta. Surarta yayi yace ce zo mu je mu kwanta barci nake je Please, ya ce kamar yaro. Dariya ya so ba da ta ce gaskiya ni yanzu ba zan kwanta ba. Wallahi wanka zan yi. Tana magana kamar za ta yi kuka. Humaidu ne ya shige ya bar ta a gurin. Juyi yake yi baccin ma ya ki ɗaukar shi. Tunani ya fara. Ina murna farin ciki na ta dawo ashe akwai matsala. so ma saurare